ko da yake kawo yanzu wa jam'iyyar apc ta kasa bata fito karar ta bayyana matakin da za ta dauka kan tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar da kuma ministan harkokin mata sanata aisha juma'a alhassan ba to amma kotu ne ma wasu masana ilimin siyasa suka soma gargadi ga uwar jam'iyyar da kada ta riga malam masallaci abdulmumini ibrahim son malamin kimiyyar siyasa ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar adamawa wanda kuma ya taba zama dan majalisar da kuki. ya ce ai duk wani matakin ladabtarwa da jam'iyyar ka iya dauka yanzu za a yi masa kallo ne ta fuska biyu. Eh, ban san menene ya informin din miti na eh, ita majalisan koli na jam'iyyar APC ta gira mitin na gaggawa don ta tattauna a kan batun kalaman shi tsohon mataimakin shugaban ƙasa, da kuma ita minista na mata ita eh, Aisha Alhassan. To amma dai duk wata matakin da za a iya ɗauka a yanzu matakin ɗin zan iya cewa an yi sauri domin da ya kamata eh, ita majalisar koli ta ɗan dakata kaɗan tukuna ta, ta ji biyu ɗin mutane akan abun da yake tafiya. Da kuma duk mutumin da ya furta wannan kalamu akwai sanadi da ya sa ya furta wannan kalamu. Ta jam'iyyar ɗin za ta iya ta kira shi ba wai ta ɗauki matsaya ba Ta kira shi ne domin ta tattauna da shi tsohon mataimakin shugaban ƙasa domin ta ji ra'ayinsa da kuma menene ya haifar da wannan. To duk wani abin da ake so a yi yanzu bai kamata ba domin bai da ba lokaci lokacin da muke ciki yanzu lokacin sulhu ne domin mutane da yawa suna cikin halin kakani kaka musamman ma a siyasan yanzu da ke tafiya. Ya mako zuwa yanzu na yi kokarin ji daga bakin shugabannin jam'iyyar ta ƙasa to a mako haka ta fa bata cimma ruwa ba don kowa ka tuntuba cewa yake a bashi lokaci yayin da ko kungiyoyin da ke fafutukar kare muradun a teku abubakar suka so tsokaci kan wannan batu sunana alhaji suleiman md shugaban kungiyar Atiku Media Support Group kamar da eh, ake cewa jam'iyya za ta zauna don ta dakatar da eh, ko kuma ta ɗauki mataki akan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji eh, Atiku Abubakar wazirin Adamawa in har jam'iyya za ta ce wai har ta ɗauki mataki a kanta ba ta yadda da shawaran da Atiku ya riga ya bata ba to ina ganin akwai wani abu daga cikin jam'iyyar ko na ɗaya ka kira shi rashin fahimtar ma menene ma Najeriya take ciki ko kuma ka kira shi da rashin sanin manyan mutanen da suka taimaka wa jam'iyyar ma tukuna saboda haka idan kana ɗaukan APC wa'inda suka kafa apc dinnan in kana ɗaukan mutane dole za ka sa alhaji atiku abubakar a ciki domin ina daga cikin ɗaya. wanda ya bada gudunmawa a kafawan jam'iyyar nan yana daga cikin ɗaya wanda ya bada gudunmawa a taimakawa a cin zaben shi shugaban kasa Muhammadu Buhari a ciki ita ma dai wata tsohuwar 'yan siyasa Hajiya Hadiza Ningi ta ce fa akwai abun duba don gane da wannan sato kasa katsin da ke wakana a yanzu me za su yi masa wanda Allah bai yi masa ba ayin Buhari ya ce zai yi wa turaki abu ya ci amanan shi wallahi ya ci amanan shi wa'anda ya ɗiba a gindin shi sun fi kurayen pdp ba masu faɗa mishi gaskiya ba za su fito su faɗa mishi gaskiya ba shi ya sa da aisha matan shi ta faɗa mishi gaskiya suka yi ta ziga shi da ya biya musu da ya, sake aisha munafukai ne a gindinsa ba masu son shi ba ne da ya tafi jinya har waɗanda suka ce suna son shi addu'a suke yi cewan bakar ya dawo koma da menene dai yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar mana yadda wannan dambarwar za ta kaya ibrahim Aziz, sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya